Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a yaushe a hanyar sadarwar intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 20 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar sun ƙudiri aniyar ɗaukan ƙwararan matakai na magance matsalar tsaro. sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar ɗin ayarin farko na alhazai a ƙasar sun tashi daga birnin Yamen a cikin daren jiya Juma'a domin zuwa ƙasar Saudiya inda za su gudanar da aikin hajjin bana. Bayan nan Ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da zaman ɗarɗara tsakanin ƙasashen duniya dangane da ƙwace jirgin ruwan dakon mai mallakar Birtaniya da Iran ta yi a yankin mashigin Hormuz. Yayin da Birtaniya ta yi gargaɗi daga kausan harshe ga hukumomin Tehran a daidai kuma lokacin da ita ma Iran ɗin take cewa kama jirgin na Birtaniya mataki ne na mai da martani. A yau Asabar ofishin harkokin wajen Birtaniya ya kira jakadan Iran da ke London. Kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen Birtaniya Jeremy Hunt ya ce tehran ta ɗauki mummunan matakin da ba bisa ka'ida yake ba wanda zai janyo hargitsi tare da yin gargaɗin cewa martanin da birtaniya za ta ɗauka ba zai yi mata daɗi ba a yau asabar ita ma majalisar shugabancin ƙasar ta iran ta ce iran ta ɗauki matakin ne saboda birtaniya ta sa hannu a kama wani jirgin ruwan dakon manta da aka yi a makonni biyu da suka gabata wanda ke ɗauke da galan ɗin mai miliyan biyu a kusa da yankin tekun birtaniya a gibraltar da ke gabar tekun ƙasar spain yayin da ake bikin cika shekaru hamsin da a karan farko bil adam ya saka kafarsa a duniyar wata mataimakin shugaban amurka mike pence ya jinjina wa amurka wannan uku 'yan sama jannati da suka taimaka wajen kai wannan ziyarar ta farko a duniyar watan a cewar pence abin da suka yi ya wuce lashe rige-rigen da kasashen duniya suka yi a wancan lokacin na zuwa duniyar watan domin sun taimaka wajen hada kan amurkawa sannan a karan farko daukacin al'ummomin duniya sun dunkule wuri guda a ranar 20 ga watan yulin 1969 jirgin sama jannatin amurka mai suna eagle ya sauka inda dan sama jannatin nan marigayi neil armstrong ya sama mutum na farko da ya sa kafarsa a duniyar watan wata fashewa da ta auku a tashar gas a lardin henan da ke tsakiyar china ta halaka akalla mutum goma kana wasu sha tara sun jikkata hukumomin sun ce ba a san inda wasu mutane biyar suke ba bayan wannan fashewa wacce ta auku a jiya juma'a a kamfanin gas na helen coal gas company kamfanin dillancin labarai na shinhua ya raito cewa zuwa yanzu an dakatar da duk wasu aikace-aikace a wannan tasha ta gas labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa 'yan ƙasar mozambique miliyan ɗaya da makwacin guguwa ta daidaita rayuwarsu a farkon shekarar nan na iya fuskantar matsalar karancin abinci muddin kasashen duniya ba su kawo daukin matakan gaggawa ba ɗaruruwan mutane ne dai suka mutu sannan wasu dubbai suka rasa muhallansu bayan da guguwar idai da ta kenneth suka afkawa ƙasar ta mozambique a watannin maris da afrilu banda da guguwar ta yi ta lalata ababen more rayuwa da kuma amfanin gonakin al'ummar kasar kakakin hukumar samar da abincin ta majalisar ɗinkin duniya hav bahusel ya ce jama'a da dama na iya shiga ƙangin yunwa It is expected that the upcoming lean season will be very difficult in Mozambique with just below 2 million people. ana fargabar lokacin da za a shiga zai zamanto mai matukar wahala yayin da jama'ar da yawansu ya kusa miliyan biyu aka yi hasashen za su ta gayyara idan har ba a kai musu ɗauki ba hukumar dai na so ne ta rika wa mutum sittin a kowane wata daga nan har zuwa cikin watan oktoba musamman ma a yankunan da guguwar ta yi barna. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. Hukumomi a jihar Maradi na jamhuriyar Nijar sun kuduri aniyar daukan kwararan matakai na ganin sun magance matsalar tsaro da ke daɗa kamari. Wakiliyar murya Amurka Tamar Abari ta aiko mana da rahoton. Hukumomi a jihar Maradi sun kuduri aniyar daukan kwararan matakan tsaro biyo bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai garin Shirgi a yankin Madarunfa. har mutum biyar suka rasa ransu zakari umaru shine gwamnan jihar maradi kiraye da su haɗa karfi da makotansu don su dakile wannan matsala da ke ci musu tuwo a kwarya wannan matsalolin yau kusan shekara guda muke cikin su hari ne ake kawo ma garuruwan mu ko in ce kasan mun san daga inda harin yake zuwa amma bamu san ba ko suwa ne ke kawo mana hari ba san dalilin harin nan ba najeriya yan uwanmu ne na jini zumuntanmu da su ba za ta katse mu gama karhin mu da nasu mu yi maganin wannan abu a shirye muke duk abin da muka mallaka na zancen tsaro muna iya huddo shi mu hada da nasu mu yi maganin wannan abu su zo mu sauke wannan nauyi da Allah ya dora mana a daina zalunci waɗannan bayan Allah cikin damana sun bar gonakinsu gamuwa ne muka yi da jama'a ba san ba ma inda za su mutum fiye da dubu ishirin na ce suke nan muna tattalin su daga ƙasar Sokoto suka hutu yanzu haka dai jama'ar yankin sun haɗa ya nasu ya nasu inda su ya tashi suka ce ba dai su su zauna a wannan waje ba kamar yadda waɗannan da abin ya ritsa da su ke cewa. sai da Allah kai duk mutane an watsa kike Da Allah ya kama mana mun daika tsagungunne Musayin da Allah za ya sai abin da Allah ya. An kashe mijina to abin da ba mu da iyaka iya da diya an da muka baro garin nan ba mu da iyaka sai maza muna har karfe 11 muna cikin daji kwankwance ga daji da yara cikin daji. Duka sare ba su bar mu komi baran kai dade daga mu haka muka taso ko sai yan sutura mu ta ji. Tare sun kore dabbobi. Tare sun toye mu motoci sun toye zo mu da rumbuna hatsi haka nan muka ran kai dade to yanzu matakin da muka ɗauka yanzu ni dai garin nan dama na hi kwana na hi kwanan wata da su ai gidan mu sai na mu ni dai garin ga shi ne kawai zaman dai garin ga niki kawai raina bai bani cikin garin ga ko da yaushe to yanzu matakin da muka ɗauka shine kawai yanzu mun ma kwashe ka muna baro garin yanzu dai nan na kawo tsohata ne nan garin yan kuri ganga to ni na kawo sana'a je gaskiya in ban wuce mara yau ma zan wuce zan na ba ni isa nan gaskiya gaskiya dai mace mai sunan mace yanzu ba a samun goma ciki. Shi kuwa shugaban gundumar Mada Rumfa Haruna Mai Dabo kiraye ga al'ummar yankin da su bada su don a cimma buri. To jama'a ya kamata kuma ku tashi tsaye ku bada takun taku A bisa ga lokacin abin da gwamnati ta kuma ku bada takun gudunmawa. Soja suna bakin aikin su kuma za su ci gaba da aikin su mun gode mu. Ta Bari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Usman ibn Fadiyah. A gaida tamar a A jamhuriyar Nijar ɗin rukunin farko na ayarin alhazai ya tashi daga birnin Yemen a cikin daren jiya Juma'a don zuwa ƙasar Saudiya inda za su gudanar da aikin hanjin bana yayin da hukumar alhazai ta ƙasar ta ce za ta ci gaba da dakon maniyata daga gobe Lahadi. Wakilin murya Amurka a Yemen Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kimanin manyata 200 ne suka tashi a yammacin wannan juma'a ta hanyar wani jirgin yawo daga hilin jirgin saman jihar hamani na yamai zuwa ƙasa mai tsarki da nufin sauke farali ayarin farkon na manyatan na bana na samun kulawa ne daga kamfanin hajji da umara na ambali voyage bakal male adamu shine mataimakin shugaban wannan kamfani alhamdulillah kamar da yau da kuka gani eh, muna da jirgi biyu da za su yau da turkish da air algeria cikin wani regule kama jirgin yawo ne alasan muke taya za su sauka madina allah rada kama kuma zancen visa za mu cewa sai mu ce mun gode ma gwamnati da yake bana eh, ya yi wadda ya kamata babu wani matsala mu duk sun samu visa. maniyata a nasu bangare sun nuna farin ciki da ganin wannan rana da suka kira ta cikar guri sunana hajiya zainabu ga mu yanzu za mu shiga jirgi an yi muna visa mun samu komi da komi namu ga mu za mu shiga cikin jirgi bara a hambali voyage ne tahi kuma a can makama da muka je bara walla an kadar sukin su sun yi muna komi mu dai Allah ya sa mun samu visa kuma muna tsammani Allah ya sa ya zamanto haccan ƙasa mai tsarki mu samu wannan mankin da kyau. domin kauce faruwar abubuwan da aka saba gani a irin wannan lokaci na zuwa aikin haji ejoji sun gargaɗi manyata akan buƙatar mutunta dokokin ƙasar saudiya da alajin da zai shiga jirgi yau ya sa ranar da sitawa don kone da biyan shi na dawowa wajen kaya mun yi musu hudu ba mun kwatanta musu kayan da ya kamata su da su kenan babu zancen su tafi da kayan da bai kamata ba wajen dawowa kowa dai yana da tun da cikin kowane jirgi ga gabiye an rubuta nauyin kayan da ya kamace kar su makka da madina babu matsala abinci shi ma abinci na mina shi kuma doka ce ta kasa arabi saudiya yau da shekaru wannan mina abinci arabi saudiya ce ke jere din shi amina hukumar alhazai ta kasa wato koho ta sanar cewa a gobe lahadi da safe ne za a ci gaba da jigilar maniyatan hajjin daga nan ya mai zuwa kasar saudi waɗanda aka kesta cewa sun haura dubu goma sha biyu da ɗari biyar shugaban wannan hukuma alhaji jibril labakari ya jaddada cewa kawo yanzu ba wata matsala a game da batun tsare-tsare a rauka daga batun dakon alhazai zuwa batun samar da takardar visa da tsarin saka ido a kan kai da kawon manyata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da Sule Mummuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 4 na yamma da minti 42 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku el hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa Majalisar da ta ta amince da Justice Muhammad Tanko ya zama babban jojin Najeriya biyo bayan bukatar hakan daga shugaba Buhari. Tanko ya zama mukaddashi bayan dakatar da Justice Walter onogin Hukumar alazai ta rufe biyan kuɗin kujera ga maniyata na bana. Barista Muktar ne shugaban hukumar. Sha biyar ga wata an wanda kuma yake da niyan ya tafi sai ya ajiye sa in Allah ya kai mu baɗi da rai da lafiya sai ya tafi. Sheikh balalau ya buƙaci kawo malamai kusa da alhazai. Don aikin hajjin su ya zamanto irin wadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi wanda ce alhajjul mabrur laisa lahu jaza'un illa aljanna dan majalisar wakilai mansur manusoro ya gabatar da kudirin ciyar da almajirai da gina makarantun tsangaya kididdiga da ita hukumar unicef a shekarar ta 2017 ya nuna akwai almajirai sama da miliyan goma sha ɗaya da suke yawo akan titi da makamantansu. Yayin da ake juyayin rashin alkali a sarkin Hausawa, rugujewar Gini a Jos ya yi sanadiyar rasa ran mutum goma sha biyu. Nasura da kayan marar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu bari mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne madakin samunaka Alhaji Garba Suleiman da Fasto Musa Muhammad ga madakin samunaka. Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman madakin samunaka. A nan masarautar a samunaka a ƙarƙashin lera local government. Wannan kira ne nake yi da murya mai nauyi a kan al'amura da ke faruwa a ƙasanmu najeriya musamman ma mu a arewa arewacin najeriya irin wannan abubuwa da ke faruwa na kashe-kashe sace-sace ya yi yawa ya kamata mu 'yan arewa da kirista da musulmi da bafulatani da duk wani kabilan da ke arewa mu zauna mai karatun ta natsu mu zauna lafiya kamar yadda ake zaune da wato al'amuran nan sun tabarbare saboda abubuwa da yawa wanda yake wannan abin ya shafi akan tsaro akan addini akan kabilanci akan rashin aikin yi tun ma ba ga matasa ba kuma a nan za mu kira ko kuma zan yi kira ga gwamnati gwamnatin nan na jiha ne na tarayya ne na ƙaramar hukuma ne da su ɓullo da yadda za a yi wannan al'amura cikin kwanciyar hankali da lumana na san gwamnati tana iyakar nata kokari amma hausawa sun ce in dambu ya yawa baya jin mai to a hakikanin gaskiya zan fara akan masarauta sarakuna hakkinmu akan talaka wato mulki modan aka ce kai mai sarauta ne mai mulki ne to alhaki ne a kanka na ganin ka taimaka ma talaka ko kuma wanda suke ƙarƙashin mulkinka kare mutuncinsu kare dukiyarsu da lafiyarsu to muddin ba wani abu mai kama da wannan na tsare lafiyarsu da dukiyarsu rayukansu to ba fa mulki ba kuma sarauta to mun tashi muna yara mun ga masarauta da sarakuna da hakimai da dakatai da masu anguwanni masu faɗa ne a ji to amma a wannan zamani allah ya kawo mu ba a sauraron sarakuna ba a sauraron eh, hakimi ko sarki ko dakace kuma su nan duk wani shawarwari da ya kamata a kawo na zaman lafiya su ya kamata a tuntuɓa a nema da ba zan manta ba muna yara ko bako aka yi idan ya zo gari zai je gidan sarki ya ce gashi shi bako ne za a tambaye shi me sana'arka idan wanzami ne shi idan makeri ne shi idan majemi ne shi idan ba ma ba duku ba ko sana'a gore yake yi kai eh, ko jan alewa yake yana talla za a samu wanda waye masu wannan sana'a a wannan gari sai a ce a kai shi gidan wane to lokacin kamar da ne magana na ce in dambu ya yawa ba baya jin mai saboda haka yanzu a kowane gari a arewa an bunƙasa an hayayyafa yadda aka yi da ba zai yiwu ba yanzu amma duk da haka akwai wato role wanda yake akwai yadda za a amfani da hakimai da dakatai da sarakuna wanda za su ba da wani bayani al'ummar da suke su za su iya kawo bayani na ga wani abu na ta'addanci da ke faruwa wuri kaza to yanzu kowa yana tsoron ma zai ya kai bayanin cewa a'a ga wani abu ba a amince da shi ba ba a yarda da shi ba ko kuma a wani bako ne da aka gani ba amince mai da shi ba to karshen ta ko ka kwana ciki ko da a yanka ka ko a kashe ka saboda ka ko mutum ya ga wani abin da yake faruwa na cutarwa saboda tsoron haka sai ya ja bakin shi ya shiru shi ma fasto musa ya ce wannan mulki mulkin nan na duka ne duk da taimakawa mu ne buhari zai yi nasara idan ba taimakawa mu gaskiya ba zai yi nasara ba buhari dole ne ya sa ido dole idon shi ya bude ya ga irin shugabannin da ya ya ji irin rahotannin da ake kawo a kansu wanda bai yi da kyau da wuri-wuri ya tabbatar mashi cewa ba ka yi da kyau ga abin da mutane suke magana a game da kai aka canza in bai canza ba sai a canza wani a kawo wanda zai yi ma jama'a aiki zai masu ana surmikeya ana zumunci da juna ana neman abinci wasu 'yan arewa su je kudu 'yan kudu su yi arewa 'yan gabas su yi yamma 'yan yamma su yi gabas to ana nan a firmike da ma'aikatanmu da sojojinmu da dukkan ana nan a sulmuke ana nan a caccakuɗi idan ba mu sa kyakkyawan lamiri a cikin zukatanmu ba kar ka ga kai soja an kai ka aiki kai daga arewa ne an doke ka an kai ka kasar ibo ka ga cewa wannan ai ba kabila ta bane bari su yi masu cin tashi to ubangiji yana ganin ka zai jirgin ka daga can kudu ya dawo da kai arewa kuma ka samu hukunci daidai da kai haka kada kai dan kudu ka tashi ka zo kasar maiduguri a matsayin ka ma'aikaci a kana yin aiki a ƙasa najeriya ba a ƙabila ka ba ba a ƙasar ka ba a ƙasar mu ga baki daya all ko ina naka ya kamata shugabanni police ya san haka eh, sojoji su san haka da sauran security duk inda suke najeriya ya kamata su san da wannan musamman zan kira da eh, shugabanni na prison wannan suke duriya da wa'anda suka yi laifi da kuma tarin yawa wa'anda ba ma dalili suna nan kwakwanci a fulfi. Ku ji tsoron Ubangiji ku tausaya ma al'umman nan suna ƙarƙashin ku sai abin da kun ka so to babban abin da muke son ya kawo a zo a ga ɗan uwa yana cikin firjin yan uwa su zo da taimakon da za su bashi sai ku anshe kuna ci kuna kaiwa gidajen kuna ba 'ya'yanku ba abin da ke zo ma prison ɗin Najeriya in bayan kuli-kuli. In ba kuli-kuli kansa ya kabba ina da tabbas ina zuwa prison na tabbatar da wannan kuli-kuli shi ne kawai za ka iya saye ko garin rogo ko garin rogo in ka sai mai kyau bai ga za ku kwashe ku kai gidajen fito su canji ake ku canza daga mugayen halaye shugabanni na prison ku sa ido daga kananan ku ga halaye kuma ku gyara naku halaye manya domin ƙasar nan ta yi can a ce birzin ba ka da ikon ka je ka ba ɗan uwanka da yake a matsala ka ba shi wani abin da zai taimaki rayuwar shi a wurin sai a an shi sai ka sai kuli ka ba shi kuli ne shi ne da cin abincin da za a iya ba ɗan birzin ya biya kai in ka sai silifas ka ga ɗan birzin yana taya ba silifas ka sai silifas ka ba shi sai ku an shi ku kai gidajen ku da matan ku da yayan kuna ɗore wanka da ba ku gane ba kuna cin ku ba a kwan a tashi ƴaƴanku ne za a juye a sa su kulki su ma a yi masu abin da ku kuka yi ma yayan wasu a kwana a tashi iyayenku ne za su juye suna kulki to don haka kalubale ne ga kowane security da muke da shi Najeriya haka police ku mantawa abubuwan da kuke yi haka in ba ku gyara ba haka za a yi gyara da ku ƴaƴanku za su koma su ne ake wa cin kashin da kuke yi ma ƴan uwanku haka soja ina kira gare ku da babban murya yan uwa duk da muke Najeriya a taru a yi ta adalci mu shi kuna mu sa kauna a zukatan da karshe ina so in sake kira da janar janar yadda ubangiji ya taimake ka ya kuma sa kaunaka ko soyayyaka ya baka ta goma shi da farin jini da duka al'ummar najeriya kudu da arewa gabas yamma musamman dole ka yi tsaya ka yi tsayin daka ka yi gaba da duk wanda ya kawo maka ishu na religion ishin addini wanda zai kawo miskila a cikin mulkinka dole ne ka sa ido kamar da hankalinka ga mutane wa'anda za su ɗauki ishu na addini su zo gare ka domin su lalata sai ka yi lura ba aikin da kake da yake a ka babban aiki ne wanda yake baccin ka ma ya zama addu'a zaman ka a addu'a ko a ofis kake zama ka tabbatar kana karkashin ubangiji ka miƙa kanka ga ubangiji ina gaya maka akwai makirai in ba tare da addu'a ba ina gaya maka akwai masu makirci za su yi maka zagon ƙasa su burma ka a cikin mulkin ka. amma ubangiji ba zai bari ba ka tashi tsaye da kai da iyalinka ku tsaya kuna a cikakke addu'a har lokacin da za ka gama mulkinka a cikin salama yadda za a ce an yi wani shugaba adali a Najeriya daga 2015 zuwa lokaci kaza ga irin mulkin da ya na adalci wanda za a sa shi a cikin tarihin wanda ba za a wannan addu'a mu da roƙonmu ga Ubangiji ya tabbatar muka da haka. Nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. dan wasan gaba na najeriya odion igalo ya sanar da matsayarsa na jingine bugawa kasarsa wasa jim kaɗan bayan kammala gasar ƙwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka a kasar masar igalo mai shekaru talatin da ya lashe kyautar wanda ya fi zura kwallaye a gasar ya ce matakin da ya ɗauka shine mafi tsanani a rayuwarsa ya soma bugawa najeriyar wasa ne a watan maris na shekara ta da goma sha biyar. inda ya buga mata wasanni 35 da a cikinsu ya zura kwallaye 16 a cikin shekaru hudu da ya yi yana bugawa kasar tashi wasa wannan na zuwa ne kwanaki kalilan bayan da kaftin din kungiyar ta super eagles ta nigeria john michael obi shi ma ya tabbatar da yin murabus daga bugawa kasar wasa bayan kwashe kimanin shekaru 19 yana wakiltar ta an cire shugaban hukumar kwallon kafar najeriya a majo phoenix daga mukamin da yake da shi na mataimakin shugaba na daya na hukumar kwallon nahiyar afirka wato caf inda aka maye gurbinsa da ɗan ƙasar afirka ta kudu dani jordan pinnick ya soma aikin mataimakin shugaban na caf na ɗaya ne a watan yulin shekarar da ta shige ta 2018 to sai dai shugaban caf ɗin ahmad ahmad bai fito fili ya bayyana dalilin cire pinnick ba wannan lamari na nufin ɗaukakar mataimakan shugaban caf ɗin na biyu da na uku constant omaru na kasar congo da fauzi lekja na kasar morocco zuwa mataimakan shugaba na ɗaya da na biyu yayin da sabon naɗin wato jordan zai zama mataimakin shugaba na uku kasashen nahiyar turai da dama ne yanzu haka suka baza komarsu a zawarcin dan wasan gaba na kasar afirka ta kudu pasi tau tau na daga cikin 'yan wasan da suka wakilci ƙasar ta afirka ta kudu a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da aka kammala a jiya Juma'a. Dan wasan yana da kwanta ragi ne da kungiyar Brighton ta kasar Ingila wacce ta ba da shi aro ga wata kungiya a kasar Belgium inda tauraruwarsa ta haska sosai a kakar wasannin da ta shige. Kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila ta yi watsi da tayin kuɗi euro miliyan 60 da kungiyar Inter Milan ta kasar Italiya ta yi mata na sayan ɗan wasan ta Romelu Lukaku. tayin ya zo ne kasa da adadin kuɗin da united din take bukata domin sayar da ɗan wasan ɗan ƙasar belgium mai shekaru 26 wanda ta saya daga ƙungiyar everton akan kuɗi fam miliyan 75 shekaru biyu da suka gabata lukaku ya kasance babban ɗan wasa na farko da kocin ƙungiyar ta inter milan antonio conte yake buƙatar cefanowa to sai dai kocin ya ce za su ƙara matsa ƙaimi a neman samun ɗan wasan duk da yake manazarta wasanni na ganin sayan lukaku ga ƙungiyar ta inter milan ya dogara ne da makomar dan wasanta moro ekade wanda yanzu haka baya tare da tawagar kungiyar a rangadin shirye-shiryen soma kakar wasanni da suke yi a nahiyar asiya saboda raɗe-raɗen da ake yi na yiwuwar barin sa kungiyar murtala faruk zanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. To ana ci gaba da zaman ɗanɗana tsakanin ƙasashen duniya dangane da kwacin jirgin ruwan da kwan mai mallakar Birtaniya da Iran ta yi a yankin mashigin Hormuz. Yayin da Birtaniya ta yi gargaɗi daga kausan harshe ga hukumomin Tehran a daidai kuma lokacin da ita ma Iran take cewa kama jirgin na Birtaniya mataki ne na mai da martani. a yau asabar ofishin harkokin wajen birtaniya ya kira jakadan iran da ke london kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen birtaniya jeremy hunt ya ce tehran ta ɗauki mummunan matakin da ba bisa ka'ida yake ba wanda zai janyo hargitsi tare da yin gargaɗin cewa martanin da birtaniya za ta ɗauka ba zai yi mata daɗi ba yayin da ake bikin cika shekaru hamsin da a karan farko biladam ya saka kafarsa a duniyar wata mataimakin shugaban amurka mike pence ya jinjina wa amurka wannan uku 'yan sama jannati da suka taimaka wajen kai wannan ziyara ta farko a duniyar watan a cewar pence abin da suka yi ya wuce lashe rige-rigen da kasashen duniya suka yi a wancan lokacin na zuwa duniyar watan domin sun taimaka wajen haɗa kan amurkawa To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Keith Holmes ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.